uwan mahaifinka uwarsu ɗaya su ɗaya da mahaifinka in ya saki mace in kana so sai ka a musulunci ya halatta kira addinin musulunci ba ya ta'adda ba ce tuna tun mai ni na fashin nan na sha nono na bar miki muna raye a ce ƴaƴan mu su auri miji ɗaya abba na san baka suna amma ina neman taimako guda ɗaya wajenka me kike so ina son zan gabatar da kai a wajen mahaifina a matsayin wanda zan aura ya ke tunanin zan yi wa mahaifinki ƙarya shi yasa na ce ka taimaka min saboda mahaifina yana da yin fushi da ni yanzu abba sai a ce in kasa samun soyar ka sannan kuma in kasa samun taimakon ka haba aisha wallahi abba ba san keke ba bata wa kanki lokaci kawai kike na sani sautari zuciyata ta kan raya min cewa tamkar ma in kashe shi in huta in ya so ni sai shari'ar ta hau kaina saboda na tabbatar da daina son abba a zuciyata sai na tabbatar da ya bar duniyar nan ya kuma ya kawo maganan mutuwa kai as ne ni as ce idan muka biya wa son zuciya da soyayyen da muke wa junanmu muka yi aure za mu haifi 'ya'ya masu ɗauke da cutar sikila kinga babu cutar da bata da magani wa san gobe banda Allah wannan magana ƙaryar banza ce tsakani da Allah scientifically an yi proving cewa as da as ba su yi aure ba a soyayya ba wani science kaji akwai wani abin da bani da shi ne a matsayina na matarka babu komai wallahi duk abin da take da shi kike kina da shi kuma baki rage ni da komai ba to me yasa kake so ka ƙara aure ya kadi da wato na faɗa son watanni kuma wallahi na kasa fita wace ce ina so ka faɗa min wace ce kake so ka kawo min gida idan lokacin yayi zan gaya miki Umar cousin ita kake so ka kawo min a matsayin kishiya kafin in aikata haka sai da na yi bincike kuma na samu sahihin bayani akan cewa yin hakan ba laifi ne Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kunyan ne? Khadija, yanzu ni miji biki kalli ki ce bani da kunya. Kar ka sauka daga kan maganar da nake yi ba abin da nake nufi ba kenan kai ma ka sani. In dai ku haka zumunci, zumunci bai min rana ba. Wai kin san ana barin halak ko dan kuɗi. Ke mata da ita wahala ce shi. matan kenan sai su rika yawo ofis ofis saboda neman samari. Shin idan ma neman samarin ne ban isa ba ne in nema? Kar ku bani da ƙira da ɗaya namijin da ya gani zai ce yana so. Ai ko baki da kwalitis ɗin da abba zai so. Ai ba haka ya kamata ki. Allah dai iraya, Allah ya gayyaba. Abi ko min yan jikokin na dan musu addu'a. A'a ba a ɗaukan su. Sai dai ki musu addu'a daga nesa. Dan ba wani ƙwari su yi. Jummai, mamin yaya, ke ji abin da ta ce? na ji wallahi yayi sai dai ki haƙuri kin san ba a ɗaukar su ba a jagwalgwala su da yawa ba su yi ƙwari ba